Ɗalibai biyu ne suka mutu wasu da dama kuma suka samu raunuka a wani turmutsutsu a jami'ar jihar Nasarawa da ke garin Kefi a gurin neman tallafi. Lamarin ya auku ne a safiyar yau Juma'a yayin da ɗaliban suka kutsa wurin da gwamnatin jihar Nasarawa ta ajiye buhunhunan shinkafa da take da niyyar rabawa ɗaliban a matsayin tallafi. Daraktan hulɗa da manema labarai na gwamnan jihar Nasarawa Ibrahim Adura ya shaida mun cewa sun samu labarin mutuwar mutane biyu yayin da fiye da mutane ishirin ke kwance a asibiti suna karɓan jinya. Labarin da muka samu shine mutane biyu ne Allah ya rasuwa yayin da waɗansu kaman kimanin ashirin haka da 'yan kai suka samu raunuka daban-daban kuma suna karɓan ah, kulawa a asibitoci. Kamar yadda kika sani shi mai girma gwamna cikin satin da ya gabata ya alkawarin mika tallafi na shinkafa da kuɗi da yake ba wa ɗalibai 'yan makaranta. An ba da wannan tallafi a jami'ar tarayya da ke lafiya an bayar a polytechnic an bayar makarantu ne kusan gaba ɗaya an samu an Mm. manyan makarantu na gaba da sakandare. To shi wannan din ne kusan kwana biyu kenan an tare shinkafa a gurin an riga an kintsa cif ana sare mai girma gwamna zai je da safen yau domin ya kaddamar da shi kana sai a raba ma ɗaliban. To labarin da muka samu shine kafin lokacin sai aka samu waɗansu wanda ake kyautata zaton ba ta gari ne da kuma wasu 'yan makaranta wanda ta yi ba su fahimci me ake nufi ba sai suka kasance a gurin tun da dare ma aka ce sun kasance a gurin har zuwa misalin karfe biyar zuwa shida na safe aka dai suka fi karfin jami'an tsaron da ke gurin da hukumomin makarantar sai suka shiga inda aka tara wannan shinkafa waɗansu su ma an ce ta katanga suka rika haurawa ba ainihin gate da suka karya din ba to mm. hakan shine ne kawo turmutsutsi inda aka samu aka su waɗanne matakai za a ɗauka don kaucewa irin waɗannan ko kuma wannan iftila'i da aka samu a kamar da na faɗa idan aka bincika aka ga ainihin menene damuwa to gwamnati za ta ɗauki matakai domin kauce ma irin wannan tabbas ana cikin wani hali kuma gwamnati a kowane mataki suna ɗaukan matakan da ya dace don ganin an mu sauƙaƙa wannan abin. Bayanai da na tattaro na nuni da cewa ba kaɗai ɗalibai ne suka shiga harabar da aka ajiye kayan tallafin ba, har ma da mutanen gari, watakila saboda matsalar rayuwa da jama'a ke ciki. Wani ɗalibi da aka yi turereniyar a idonsa, Mas'ud Usman, ya ce tun cikin dare ɗalibai da mutanen gari da suka haura dubu shida suka yi cincirindo a gaban shingen da aka ajiye kayan abincin. Rashin planning ya kusa wannan abun haka. Ni ina wajen wajen misalin karfe shida na safe na ga mutane sama da dubu shida a wujin ture ture ture ture har an fasa kofan shiga wujin na aji abincin ba to sanadiyar fasa kofan ne mutane su da gudu sanadiyar guduwan ne wasu sun an ture su wasu sun wadi wasu sun rauni har ya kuma har ya kai ga an rasa rayuka guda biyu Gwamnatin jihar ta Nasarawa dai ta umarci hukumomin jami'ar da na tsaro su binciko yadda lamarin ya auku da zakulo waɗanda ke da hannu a ciki don hukunta su. Gwamnatin wadda ta jajanta wa iyaye da jami'ar ta kuma ce lamarin ba zai sa ta yi ƙasa a gwiwa wajen tallafa wa ɗaliban ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.